أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan lokaci da muke daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharhu sunna na babban malami imam al-barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan ya yi wa shar'a rahimahullah yau muna wannan tunarin yau muna sha takwas ga watan goma sha ɗaya watan zulƙada hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1439 matashinmu shine akan shafi na 136 136 dai inda malam yake ƙauluhu wa zaba'ihim muna ci gaba da karanta abubuwan da su ahli sunnati wal jama'a suka bambanta da sauran wa'insu fi'aɗin yana daga cikin aƙida ta ahli sunnati wal jama'a idan mutum musulmi ne in yayyanka za a ci ذبائحهم Muslim المسلم حلال yankan musulmi halal in ba ya bayyana ya yi ridda ba ya faɗi kalmar ridda ko ya aikata aikin ridda matuƙar yana nan a musulmi don sabon Allah kawai yake yi in yayi yanka za a ci kuma aƙida ce ta alif sunnati wal jama'a an gane ko hatta walau kana fasiqan ibn al-fawzan yace ko fasiki ne in dai ba kafiri ya zama ba za a ci kansa ma dama annahu lam yakhruj min al-islam matukar bai fita daga musulunci ba fazabihatuhu halalun abin da ya yanka halal ne wal munafiqu aidan idza zabaha zabihatan munafiki idan ya yanka ya yanka dabba na ha bi hukmi annahu muslim za mu ci da hukuncin cewa shi ai musulmi ne tun da shi musulmi ne da sunan Allah zai yanka ba zai yanka da sunan wani Allah ba in kuma har kaga yana yanka da sunan wani Allah to yayi ridda an gane in yayi ridda kuma ba za a ci ba don kafiri ne malam ya tabayyana lana annahu munafiqun matuƙar bai bayyana gare mu ba cewa lalle shi din munafiki ne ah, to gane munafiki ai aiki ne yanzu lokaci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake fallasa ko in sai dai a ce maka alamomin munafiki kaza da kaza da kaza da kaza to yanzu zaka gane ne sai dai idan mutum ya aikata wani aiki sai a ce wannan aiki irin na munafukai ne to amma idan ba ya taro ku ka gan gashi nan ba khalisan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa waɗansu sifofi yace idan mutum ya aikata su to ya zama munafiki tacece amma don ya aikata ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki to yana da haslar munafurci za a ce amma ba tacaccen munafurci ba sannan kuma mun karanta a baya akwai munafurci wanda yake babba akwai munafurci ko akwai munafurcin da ba zai kai mutum ga kafurci ba akwai babban munafurcin da zai kai mutum ga kafurci munafurcin da zai kai ka kafurci wanda za ka ɓoye kafurcin ka a fili kai ka yarda da kafurci amma kuma sai ka bayyana musulunci to in aka gane kana komawa kana taya kafirai aiki wajen kashe musulunci to kai kafiri ne don ka zama tataccen munafuki mai faɗa da musulunci a bayyane ka bayyana musulunci a ɓoye kuma kana aiki da kafirai kana raya kafurci to anan mutum kafiri ne amma kamar irin yadda muke nan yanzu za ka gane wannan kai fatataccen munafuki ne don haka ka kafurta ba za mu ci yankanka ba ba za mu sai dai in mun ka kayi shirka in kai shirka kam ka kafirta an gane wannan illa ma zakkaitu haka Allah ya an haramta muku kaza da kaza da kaza sai dai wanda kuka yanka antu ku na musulmai wanda kuka yanka halal ne haza kidabul lil muslimina illa ma zakkaitu wannan ana magana ne da antum ya ayyuhal muslimun ah, ku ya ku musulmai almuslimina ku ne ake magana da su khitaban lil muslimina wa abaha kitabi idan ba mu manta ba ka san dai in dai ta ne ba a yi ba buɗe ba to amma a wancan lokaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo sai aka ce mata ya halatta a ciyan kansu ko ta'amuhum hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum ذبائح kitabi, الكتاب وطعام الذين أوتوا kitaba هل لكم haka Allah ya ce. ya'ani zabaihahum yanke yanken su li'annahum yazbahuna ala tariqati shar'iyya bi mujibin ma indakum min alkitabi domin a lokacin da aka same su suna yin yanka ne tsari irin na shari'a wanda suka tarda a jikin wannan littafin nasu littafin attaura nasara littafin linjila kamar yadda annabawa ne suka karantar da wannan ɗin to an same su akan wannan da haka suke yanka sai Allah ya ce a ci yankan to yanzu ba eh na yanzu nan namu na nan sai mu ce musu sun cika sharuɗan zama ahli kitabi anya wannan littafin littafin Allah ne a hannunsu ba kafirai ba ne ba kuwa eh waɗancan ba an same su suna yanka a bisa tsari na shari'a mun zauna da wani lokacin da idan biki da suke yi ya zo wata rana yana kiwon zomaye sai matar ta rike kafafun baya sai shi kuma ya danki kafafun abin nan kan sai ya kalli kudu sai ya kira wannan wanda suke bautawa ne kawai ya shata musu wuta a tsaye yanzu wannan sai mutum ce halin kitabi ne eh? na su fa suna nan dai kafirai ne waɗannan kafirai ne ni dai ban yadda da su ne halin na yadda da aya ta ubangiji ta ce lalle ahalin kitabi an yadda a cikin kansu in har an same su ahalin kitabi din eh haka din amma namun nan ba ahalin kitabi me yasa aka kira shi kitab ahalu al kitab. littafin Allah ake nufi wannan na Allah ne eh a littafin Allah a wani dan Allah a cikin littafin Allah eh wanda Allah ya ce sama da ƙasa da duwatsu da ina ne sun kusa su rubu su faɗo saboda an ce Allah yana da da sannan waɗannan yanzu mutum in yace ce Allah yana da da ya musulmi ne ko kafiri to lallai ko in dai har za ka ci wannan mushe ka ci da haka su suke cin abincin kirsimeti su ce ai Allah ya ce abincin arin kitabi halal ne da amukum hillun lakum fa da amukum hillun lakum hmm, wal muhsanatu min al wal muhsanatu min na utul kitaba min qablikum to wayannan ma min qablina ne eh wannan min babu min ba'dikum ne su ahlul qur'ani ne suka bijire wa qur'ani amma ahlul kitabi qur'ani ya same su da nasu wa'annan fa sun tar da qur'ani suka ki yadda da shi to amma da yake duniya yanzu neman shiri ake yi sai aka ce su ma su ne ai aya tun da ta faɗi ai ba za a sake ba ba za a sake ba ko to shi kenan sai a je a ta musulmi dai in yayyan kakaci in dai yana sallah bai bayyana yayi da ka gani ba baka ga yana shirka ba bai ƙaryata aya ba bai ƙaryata hadisi ba in yayyan kakaci an gane ko? Wata ka sun aka yi wani, aka yi wani a'a mu yanzu muna magana ne a ihidatu ahli sunnati wal jama'a yawa mu muna magana ne akan aqidar ahli sunna muke karantawa dama littafin suna fa sharhu sunna an gane ko yawa kuma malaman da suke wannan bayanin aqidar su kenan an ku fahimci wannan ina muke يعني ذبائحهم لأنهم يذبحون على طريقة الشرعية domin su ahli kitabi ɗin suna yanka ne a kan hanya wacce ta dace da shari'a bi muji bi ma inda hum min alkitabi saboda abin da ya wajabta musu yin haka din na littafin da ke hannunsu linjilar asali a taurar asali amma zabaihu wataniyina wal kuffar amma yankan masu bautar gunki wal da yankan kafirai wadda hariyina da wa'inda suke yan dahariyin wa ma yuhlikuna illa dahar ba wani wai za a mutu a tashi a'a ai Allah ya kan in kuka rayu kuka gama kuka mutu za a sake wata rayuwa ba wani na. kawai ka na rayuwarka in kai ka gama ka tafi shi kenan na mutu wa na haya mu mutu waɗansu kuma ‘ya'yanmu su rayu su ma su mutu ‘ya'yansu su rayu su ma su mutu ‘ya'yansu su rayu kuma ba wani ma maganar wai Allah ne ke kashe mutane zamani ne daɗewa kai kawai ka mutu in eh, ka daɗe ka daɗe kawai zamani sai ya kashe ka kawai wa ma yuziku na illa dahar da hariyu la kare ne kafirci ne duka wannan wannan ba za a ce kansu ba a wal murtaddin da wanda suka yi ridda da musulmi ne sai ya yi ridda yanzu ba za ka ce kansa ba ko ya ce bismillah wa nanu la na'kuluha wannan yanke yanken wa'annan da muka lissafa kan ba za mu ci ba li'annaha domin ita wannan yankan zabihatu kafirin yankan kafiri ne Wani wa hiya najisatu yankan kafiri najasa ne li'anna zabihatal kafiri maita yankan kafiri mushe ne in ka ci ka ci mushe najisatun najasa ne bil kufri saboda kasancewansa yana tare da kafurci yayi wannan yanka li'annaha ta tata'assaru bizabihi domin wannan kaburcin yakan yi tasiri ga shi wannan mai yankan fatakunu khabisa sai yankan nasa abin da ya yanka din ya zama to haramu kabi. sai ya zama mushi li'anna zabiha a khabisu tunda shi ne yankan kazani ne abinda yanka din kazanta ne an gane wannan tunda shi najasa ne innamal mushrikuna najisu to haka abinda suka yanka najasa ne mushe ne fatata asaru bihi shi ma wannan abin da aka yanka din sai ya yi yayi tasirantu da shi wa kaunullahi jalla wa ala kasancewar Allah mai girma da daukaka a bahalana zaba'iha ahlil kitabi ya halanta ya halatta mana yankan ahlil kitabi waɗanda suke da riƙe da alkitab ba wai ahlu kitabin ba fa bota littafi kowane iri alkitabu alma'rufu almunazzalu min Allah jalla wa ala littafi sananne wanda ya sauko daga Allah mai girma da ɗaukaka shi yasa ya yi amfani da mu'arifa khasatan su ne kawai aka kebe aka ce mana mu ci yankansu dalilun ala taharimi zaba'ihin ghairihim wannan ya nuna sauran kam gaba ɗaya an haramta mana yankansu duk wanda ba littafin Allah ne a hannunsa ba to karka ci yankansa amma idan har ka yadda wannan littafin Allah ne duk abun da ke ciki maganar Allah ce to ya yanka ka ci ni ko na san wannan abun da suke rike da shi abin da yake ciki ya saba wa maganar Allah eh ya saba wa fadin Allah to sai a ce littafin Allah sai a ce musu su ma abota littafi ne ƙaururu faɗinsa da yake wa salati alaihim kuma lallai musulmi in ya mutu a masa sallah yusalla ala kulli musulmi duk musulmi in ya mutu kuma masa sallah hatta walau kana fasikan wa asiyan aw munafiqan lam mai nifaqu ko da fasiki ne mai sabo munafikin da munafurcinsa bai bayyana ƙarara ba to wannan duka za a yi musu sallah tun da dai da su ake sallah sanda suke da rai ko to in sun mutu a musu sallah ma dama annahu lam yakhruj min al-islam matukar kafin ya mutu ba a samu dalili da ya nuna ya bar musulunci ba amma idan an samu wani dalilin da ya nuna ya fita daga musulunci an same shi da shirka an san cewa matsafi ne an taɓa ce masa Allah ya ce ce ƙarya ne an ce ƙala rasulullah ya ce bai yarda ba to wannan kafiri ne amma matuƙar bai yi ridda ba bai kusa daga musulunci ba ya mutu to a masa sallah idan ba a masa sallah ba an yi laifi domin shi musulmi ne sanda yake da rai yana sallah to yaya zai mutu kuma ba za ku yi masa sallah ba fa innahu yusalla alaihi za a yi masa sallah wa yad'a lahu kuma a masa addu'a Allah ji kansa Allah ya gafarta mishi kai ma ai kana da laifi ko ko kai ɗari bisa ɗari kai cikakken mai imani ne ba ka da illa to matuƙar shi ma ba shirka yake yi ba ku masa sallah kuma ku yi masa addu'a ku nema masa gafara kun ga shirka fa ita ba a sassautawa mai ita ko don haka ka kakkaɗe kayan shirka ka watsar ya fi maka ɗauki yawwa kar ka zo kana ta shirka kana ta tsafe-tsafe ka ce kai musulmi ne kuma alhali kai murtaddi ne baka sani ba ya kamata mutum ya gane wannan amma mutum baka gane wata illa daga jikin rayuwarsa ba wanda ta nuna ya yi ridda to in ya mutu a masa sallah sallah alai. wa yi Adam kuma a masa addu'a wa yi da kuma a nema masa gafara wa risu, qaribahul muslim ko sannan kuma zai gaji na kusa da shi na kusa da shi zai gaje shi kar mutum don yana fasikanci idan babansa ya mutu a ce ba za a ba shi gado ba ai musulmi ne lalle ku ba shi gado in ya mutu kuma a gaje shi yan uwansa za su gaje shi shi kuma zai gaji yan uwansa tun da dai bai yi ridda ba sabon Allah da yake yi bai kafurta shi ba sai dai in ya aikata kafurci an ga yana shirka karara to wannan ya zama kafi. wa yarithuhu qaribuhu almuslim makusancinsa musulmi kuma zai gaje shi wannan aƙida ce ta ahlus sunna an gane ko ka san zafin kai yana kawo matsala zafin kai yana kawo matsala har ya hana ruwa gudu da an yi lokacin da wani ya yanka wani bai ci wannan ya yi kaza wannan bai ko har yanzu akwai amma ahli sunnati wal jama'a da suka shiga karatu suna karanta littattafan aqida sai suka gane ashe su kauyawa ne ahli sunna ne ashe sunna ba haka take karantawa bashiru wala tunassiru ku bisharantar ku faranta ran masu addini don su kwaɗaitu da addinin kar su kore su eh bai bayyana ka yi shirka na gani ba bai bayyana kana ainihin saba wa hadisi ko aya ba lallai kuma a matsayin ka ƙaryata ba musulmi zan kira ka kuma in ka yanka zan ci in ka mutu kuma za mu yi maka sallah mu ce Allah ya ji kanka don mu ma muna so a ce Allah ya ji kanmu don mu ma muna da laifi eh wala an anfusakum har ku yi tsarkake kanku kan ku watai ne ku ɗan omo da soso da sabulu ne a ko a wanke kuke tas wallahi ƙarya ne <laughs> in ba annabawa ba waye sai tare wannan eh annabawa su ne ba sa saba wa Allah su kafin shi ma sai Allah ya ce wannan abun da kuka yi an yafi ne annabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah zai masa fada sai dai ce na ya taima amma me yasa eh afallahu anka lima azinta lahu Allah fa ya ya ma amma me yasa ka jale shi kaga waɗanda duk za a ma bayan an maka afuwa ne to wannan tarbiyya ce ina muke na'am wala nashhadu li adin bi haqiqati al-iman malam yace mu ahli sunna ba wanda za mu wanke mu ce wannan cikakken mai imani ne yaushe muka samu wannan wahayi sai dai kawai mu ce wani alhamdulillah muna saka masa alkhairi don yana kokari amma ka ce wannan shi kam mutuwarsa kawai ta rage sai aljanna mm. wannan lokacin an wuce shi sanda manzon Allah yake nan shi ne zai nuna wane ke ɗan aljanna ne wannan ɗan aljanna wannan ɗan aljanna da wafiɗar wahayi yanzu ba sai dai ka ce wane yana da halaye irin na masu imani Allah ya saka da alkari yana ƙoƙari amma ka wanke shi ka ce aljanna kakkawala eh <laughs> da shakka da shakka sai dai kyautata wa musulmi zato zannu bil na kaira. ku zata musu alkhairi kar ka zata wa mumini sharri ya tab lallai wannan zai ci ubansa ya mutu to kai kuma ubanwa za ka ci kai da baka mutu ba ka san wani irin cikawa za ka yi ina jin wasu gari wata ran an ce wani wani abokin su ya mutu ce dab alquran zai ci ubansa wai zai ci ubansa to ba ku san alakarsa da Allah ba kafin ya mutu ko ta yi kyau eh kai kuma ga kanan tukunna yanzu ma tukunna har ka tafka wata wani tsabon to don haka mu ba ma wanke mutum mu tabbatar maka da hakikatar imani hatta ya atiya bi jami'i shara'il islami sai dai in mun ga ya zo da dukkanin shari'o'in musulunci ba wanda ya bari to sai mu ce lalle wannan ayyukansa gaba ɗaya na masu imani an gane wannan ko to amma nan ma ba za ka ce ɗan aljanna ne ba don ba san da ya zai cika ba ai lanu zaki adam mu ba ma tsarkake kowa bi anna qula qulanun mu'minun mu ce wani mu'mini ne wani wali ne kaga yanzu kuma zamanin mu na'awa kawai ake wali ta kan ba wahayi ba komi sai a ce wani wali ne kuma bayan manzon Allah ya bayyana ba kowa ya gaya maka waliyi ne ba wahayi ya kai ka san waliyi ne kai kuma ya kai ka san ba waliyi ba ne kai eh ba mamaki ma ka fi shi yanzu a nan ka isa ka nuna wani wanda ka ce wani ba waliyi ba ne a nan kuma ka isa ka nuna ka ce waliyi ne wani shishigi ne fa ake wa Allah a ɗaura wunna kawai ana naɗa mutane kamar sarautar gargajiya shi kuma in ya samu wuri ya zauna ya yadda <laughs> wani mutum da na gani wai wani dan uwa ya kawo yana nuna mini an tsaye a kan sana ta fifita shi wai shine mahadi shi din dai mahadin da kuke ji dai zai bayyana shi din dai ni ne Eh, kuma a Nijar ya bayyana. <laughs> Wasu suna sai a kansa ana fifita shi haka. Wai, wannan ɗin dai mahadi da kuke ji, shi ɗin da ni ne. Eh? Mutane ga sunan rashin kunya ƙarara. Kuma ya ƙyale su ba ne. ka to ya za ka yi da kusur da ba addinin musulunci ba wani uba zai yake da ni ba shahada shahadata lahu domin ka yi wa mutum shaida bi annahu mu'minun shahadatun qad la yastahiquha wata shaida kamata, wanda bai cancance ta ba ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مالا ابن الفوزان سنة من أيكي يتي كتنا سند وني daga cikin sahabbai ya cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ba wa'ansu ana ta a kai wa wani a ba wa wani a ba wa wani shi kuma wannan sai ya tuno wani adi fulan ya rasulullahi a ba wane mana wane ma ai mumini ne a ba wane wane ma mumini ne kala au muslimun yace mumini ne ko dai musulmi ne yace ko dai musulmi ne ثم قال آتي muminun فإنه مؤمن yace abawa ne ya rasulullah mumini ne kala au muslimun yace ko dai musulmi ne فالنبي صلى الله عليه وسلم يردد بهذا ko yana maimaita masa in yace mumini ne sai yace ko dai musulmi annal insana la yubakka yana tunawa wannan cewa kai ba a tsarkake mutum ba. la yuzakka Adam mutum ba zai tsarkake kowa ba inna ma yudihi isma al'amma abinda kawai zaka bashi ba shi suna magani ka ce masa musulmi ne ka kuɓuta don duk mutumin da ya kalma shahada musulmi ne imani ba wannan aiki sai Allah wayansu da suka musulunta suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce amanna yake kullan tuminu walakin qulu aslamna ku ce ku musulunta ne ku tsaya ku ce ku musulmai ne duk abin da ya cancanta aiwa musulmai sai a musu amma ku zo ku ce mana wai mu muminai ne tazkiya ce ka ce kai musulmi ne eh to wannan tabbas kai musulmi ne to idan aka tambaye ka ba ka yi imani da Allah ka ce na yi imani da ka yi imani da eh, na yi imani da na yi imani da da na tashin kiyama na yi imani da kankara na yi imani to amma bakinka ya faɗi mun sani eh wani zai ce ma ya yi imani da Allah daga zarar lokacin da ya kamata a dogara da Allah ya yi sai dogara da wani abu lokacin da ya kamata a kira Allah kawai ne kaje sauki ya tashi ya kira wani eh lokacin da kaddara ka jiro kansa manarkon ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina na goni na lalace eh sai fara tuna me yasa ya aka yi haka waya mun kuma ya ce ya yi imani da kaddara kuma an ce ka yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi shine mana hulmihi wa murrihi mai ɗaci ko mai zaki alheri ko sharri yanzu na ya gaga ya yi wajen boka amma kana taɓa shi ce na yi imani da Allah ba san yadda ba na yi imani da Allah ba zan yadda ba ka ji ya yi imani da Allah ba zai yadda ba wani ne na gani yana ta wannan rantsuwa guraye layu a jikinsa wani na yi imani da Allah ba zan taɓa yadda ba sai ba ka da imani da Allah tun daga guraye a jikinka ga rafan taɓai har da kahuna kahuna wasu abubuwa ka ce wai ka yi imani da Allah wanda yi imani da Allah zai rataye rataye ba ka da imani da Allah da ba ka rataye komi ba na tabbatar maka ina muke yawwa ya ce kowa muslimun shi musulmi ne wannan ita ce wato kalma wacce take maganiya domin ita ta gama kowa da kowa in ka ce uwa musulmi shi kenan dama musulmi shine mai imani wannan kuma wani shar wato wani sirri ne wanda yake Allah ya san shi za a ga ba taron musulmai amma shi Allah ya san masu imani a ciki ya san munafukai a ciki amma kai baka sani ba to ka kira su da sunan su musulmai huwa sammakumul muslimina min qablu ko kad kunu musliman mutamakkinan min al-islam wa kad yakunu musliman indahu fiskun wa indahu ma'asin wa nafsun haka ne yana iya yiwuwa ya zama musulmi mutamakkinan min al-islam wanda ya tabbata a cikin musuluncin wa kad yakunu musliman indahu fiskun yakan kuma iya zama ya zama musulmi ne amma yana da fasikanci yana wasu ayyuka na sabon Allah shine ake kira fasikanci an gane ko to wa hu ma'asi kuma yana da sabo da yake yi wa nafsu yana da tawaya da yake samu a gefe gefen sa wa qad yakunu munafiqan yana iya zama ma munafiki fala nashhadu lahu bil kamali don haka ba za mu masa shaida cikakken mai imani ba ka ce haza kamilul iman wannan mai cikakken imani ne wannan Allah ne ya san shi mu ba za mu yi wannan shaidar ba in ji malam qauluhu fa'in ƙasara fi shay'in min zalika kana naƙisar imani hatta ya tuba idan har ya taƙaita fi shay'in cikin wani abu min zalika daga cikin wancanen ka da ka ambata na abubuwa wanda suke tabbatar da imanin mutum to kana kisul imani kisul imani ya kasance mai tauyayyen imani hatta ya tuba hatta ya tuba kuma in ya tuba shikenan kare ku rabu da mutum jiya yayi kaza ka ɗauka har yanzu kawai shi kaza ne ba mamaki da daddare ya tuba shi yasa ake so kar ka zo ka rika yaɗa mutum akan mugun abu da yake yi baka sani ba ma kila ya tuba Allah ya ya ake masa kai kuma yanzu ka zama mai laifi domin shi Allah lokaci kankane in ka in ka halarce shi zai karbe ka lokaci guda in ka ce Allah na tuba kai na dama ka koma ga Allah sai ke na karbe ka na yafe ma dama ma'ana tuba komawa ga Allah taba ma'ana raja'a ko to kana da ka bar Allah ka koma kana wasu abubuwa to yanzu sai ka dawo wajen Allah sai ce to na karbe ka na karbi tubanka na yafe maka abin da da kai Sai kuma ka zo kana nan kana ta faɗi ana rubuta maka laifi ba ka sani ba shi kuma yana san an yafe mishi shi sa hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da yake da sha'awar fallasa ɗan uwa musulmi shi kuma sai Allah ya fallasa shi ko da cikin dabbar hawan ya shiga yayi laifi wata ran sai an gano shi firin sa ya tun tunda shi ba ya da aiki sai ganin ya tona asirin yan uwa musulmi ashe musulunci so yake wai a rufin asiri in ka ga wani mutum ya yi wani abu da bai so a gani kai kaɗe ka gani to kai ma ka ce baka gani ba a lokacin kai kamar baka gani ba in kuma ka ga ya ga ka gani to ka maka nasiha ka ce kuma ba wanda zai ji karka ba ba kyau ka daina yi kuma wannan ka ɗauka ba wanda ya ganka don ni ba wanda zan gayawa tsakaninka da Allah ka tuba Allah ya fi ni kuma karka ji shakkar wai ko wani zai ji ni ko ba zan sake kallon ka da abun ba matukar ka tuba shikenan idan kuma bai ganka ba ka gan to kai kai kamar baka gani ba ka rufa mar asiri Allah zai rufa ma in ka zo kana yaɗawa kai wani to ɗan adam duk alherin da yake yi baka taɓa faɗi ba sai yau ya yi laifi kai ka manta jiya ma ka yi laifi kai ma eh to in ka zo ka faɗi naka mana sai an adam an adam da ya aka yi wani mugun abu da na yi abun ma ni ai bai kamata in faɗi ba na ki faɗi ai da haka ya kamata ka yi ka zo kamar yadda kake wa mutane ka fallasa ka kai ka zan dan adam haka yi ka na lillahi wa inna ilaihi lalle mutum mutum dare ne ya dare ne kai ka ce shi din wankakke ne yana gyaɗa kai kamar ka dangaren da ya fara ne wai ne ne wa ne sai ka bari ai irin wannan ma bai kamata a ce an faɗi ba kuma na wani kuma so yake a faɗi na wani ai yasa na ce da ya kamata na zama ya faɗi haka sai ya gama tara hankalin ku tukunna sai ya faɗi kenan shi ya ji daɗi shi ya faɗi to ai wannan nan ya taɓa yin alheri baka taɓa faɗa ba laifi kuma sau ɗaya ka gani alheri kuma kata kata me yasa ba za ka riƙa faɗin alherin ba eh? wani wata kissa annabi isa alaihi salatu wassalam ko ingantatta ce ko ba ingantatta ba allahu ta'ala alam ya zo aka zo aka ce wane ga abin da ya ce maka wai kai kaza ne kaza ne kaza ne sai ce waye ya faɗi haka ce wane ce a ah, wanan nan ko ai mutumin kirki ne don na taba ganin shi yayi alheri kaza na taba ganin shi yayi kaza na taba ganin shi yayi kaza Ta taba gani shi yayi kaza yace wai ka ji abin da muka faɗi kuwa bata gaba yake yi yace ah, to shi ai wannan ne ya fita a bakin sa ko ni kuma abin da yake fita a bakina nake gaya muku kun fahimci kisa shi tunda alheri yake so a yaya yaɗo, shi alherin zai yara. shi kuma wancan abin da kuka ji shi ya faɗi yauwa shi kuka ji kuka faɗa ni kuma abin da na gani na alheri shi nake so ya yaɗu shi yasa na gaya muku alheri da na ga yayi to amma mu haka ne alherin mu muke faɗi sharri aqidatu ahli sunnati wal jamaa malan yace to a aqida ta ahli sunnati wal jamaa fa in kana ko aka ne annal ma'asi shi sabo wa in kanat ma'asihi kaba'ir ko da sabon nasa kaba'ira ne ma damar duna shirki matukar kaba'irar kuma bayan shirka ne don ka san jagoran kaba'irori shirka to in dai ba shirka ce a cikin aikinka ba ba shirka ba ce to fa inna hala tukhrijul muslima to wannan sabon ba zai fudda musulmi ba minal islami daga musulunci duk malami inda na sunna ne don ka yi sabo ba zai ce ka kafurta ba don sabo baya kafurta mutum sai dai ya nakasa maka imani amma kana na a musulmi aula tukhrijuhu min da'iratil imani kuma ba za a ce ya fudda mutum daga da'irar imani ba sai dai a ce ya samu tauyayyen imani inna ma yakunu mu'minan bi imani zai kasance mumini da imaninsa da yace yayi ka kyale shi a haka musulmi ne wanda ya taba cewa ya yi imani da Allah Allah kaɗai zai bautawa don haka ka bar shi a haka amma fasikan bi kabirati amma fa yanzu za a iya ce maka fasiki in dai har ga ka Ba'ira yana aikatawa don ita Ba'ira kana aikata ta kayi fasikanci matukar kaba'irar ba shirka bace ana fahimta au taqul ko kace huwa mu'minun naqisul imani wani ko ne imani ne da ya yi imani amma aikin da yake yin na, ai ya tauye masa imani domin mai irin wannan aiki hadisai sun nuna yana da tauyayyen imani to Allah ya aje mana Allah ya aje mana amin amin amin amin wannan shine ana fahimta na qawluhu wa alam anna li anna imanahu ka san malam imam al-barbahari yake wa alam anna imanahu ila Allah ta'ala yake ka sani fa imanin mutum yana ga Allah madaukakin sarki Allah shi ke shaidar imanin mutum ba ɗan adam ba ɗan adam zahiri yake gani kuma ba a yadda ka yi hukunci da abin da yake ya wuce abin da ka gani in ka ga mutum yana ayyuka irin wanda masu imani suke yi ke ka lallewa ne Allah ya taimake shi da aiki irin na masu imani Allah Ubangiji ya taimake shi kai masa zaton alkai amma sirrinsa wannan kuma sai Allah Allah ne ya san sirri tammal imani Allah ne ya sani yana da cikakken imani auna isal imani ko kuma imaninsa tauyayye ne amma shi kam Allah ya sani yani abin da yake nufi na ƙubalu minhu zahira a zahira za mu karɓa masa a zahir abin da ya yi ya bayyana gare mu da shi za mu yi aiki wa kilo sai mu dogara mu miƙa masa tara menene sariratahu Allah sai mu wakiltar da sirrinsa ga Allah mu me za mu yi aiki da shi zahiri zahirin aikinsa da shi za mu yi aiki sirrinsa ba abin da ya ɓoye sai mu wakkala masa Allah sai mu wakkala shi ga Allah Allah shi ya san sirrinsa yadda yake kai ba kai saka san sirrinsa ba sai Allah Ƙauruhu illa ma a zahara laka mala yace sai dai abin da ya bayyana a sarari min tamiyi shara'il islami mutum yana ta tauye shari'o'i na musulunci ai illa idar takaban naqisa naqiban ko min nawaqidil islami sai dai idan mutum yana yin abubuwa da suke warware musulunci san addinin musulunci yana warwarewa kamar yadda alwala take warewa a wasu nawaqidul wudu'i ko to akwai kuma nawaqidul islami to idan mutum aka ga ya aikata abun da yake ware imani to wannan kuma kaga a zahiri ne ya bayyana wa minha sarfu shara'i'il islami daga ciki akwai barin shari'ar musulunci fa anta tahkumu alaihi birridat in yace ba ruwansa da shari'ar Allah sai ta wani Allah to wannan kawai ta yanke mar hukunci ya yi ridda in dai ya bar shari'ar Allah ya kama tsawonin Allah to a nan kam zahirinsa ya bayyana ya yi da shirka shi min ha wannan lamirin kun gane shi min ha daga cikinsu susuwa na imani ba ya ce akwai in sai dai an ga ya aikata ɗaya daga cikin masu warware imani ba to mina daga cikin su irin waannan masu warware imani daga ciki akwai tarku shara'i al-islami bari shari'o'in musulunci a kama wasu shari'o'in da ba na musulunci ba to anan kam in kaga mutum ya bar shari'ar addini na musulunci ya kama wata to fa ta taqum alaihi bil ridda anan za ka yanke mar hukuncin yayi ridda kama idza taraka salata muta'ammidan kamar ma yanda zai daina yin sallah kawai da gangan aw idza takallama bi kalami kufrin ko kuma yayi wata magana ta kafurci kasabbillahi aw sabbin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu faraki can wasu watanni da suka wuce suka yi wa'azi su suka ce ko manzon Allah ya dawo in bai bi wannan shegin nasu ba in su taka shi kawai su wuce ba za ku shaurare shi ba ba ku ji ba abu ne da aka watsa ko yanzu ka shiga intanet za ka same shi yana nan to sai dai an ce an kama wayansu da suka yi wannan har an musu hukunci to sai dai zartar da hukunci ne ba a bayyana ba amma an ce an yanke mishi hukuncin kisa to sai dai kuma bai bayyana ba kaga wannan wa suka zaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda ya bayyana kwanan nan yace Allah ma ma'aikacin shehin sani don haka Allah don haka shehu aikin da ka ba Ubangiji ya kasa karki kayanka shi kuma wani yaro ne ya shiga studio ya wannan waka to shi ma an kama shi wannan duka aiki ne na ridda zagin Allah zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi au sabba dinar islam ko kuma mutum ya zagi addinin musulunci ƙarara ya zagi addinin musulunci wani ya zo wani an gayyato shi wa'azi ya zo yana ta wuri malami malami ya tashi zai yi wa'azi wai ka ji yana ta inna dina inda lahi islam inna dina inda lahi islam wai fa malami ne to ko inna menene mutum zai ce oho shi shi ya manta kullum ya zo ya wasa wani kafin ya soma da wanda zai ce inna dina inda Allah islam wa yafi fa anta taqumu alaihi birridda in mutum ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah ko ya zagi musulunci yanke mar hukuncin ya yi bima bahara minhu da abin da ya bayyana gare shi faman azhara naqiban ko duk mutumin da ya bayyana wani abu mai ware addini min nawaqibil islami daga cikin abubuwan da suke ware musulunci ma'a zawalil uzuri kuma ba da wani uzuri da zai kawo na hanzari to kawai hukuncin sa yi da sai dai in akwai uduri wa zawalil mawani'i ko kuma ya zama na akwai gushewar abubuwan da suke hana a ce masa yayi daɗi wa hal huwa to ana yana da wani tarihi da zai yi yana da wani tarihi da zai yi wataƙila sai kuka ji yayi wata kalma sai ku ce kai ya za ka ce haka ki a ni fa ba haka nake nufi ba abinda nake nufi gashi gashi gashi gashi sai kuma ya gamsar da ku to kaga tawili ko to wannan tawili in ya same shi to za ba za a yanke ma hukunci cewa yayi yi ridda ba in har akwai tawili da zai kawo au hal huwa muqallidun ko kuma a'a mukallidi ne shi kwata-kwata bai dade da musulunta ba sai ya fada mugun hannu abinda kawai ake ce masa shi yake yi sai aka ɗora shi akan wani abu wanda kuma hakan ɗin ridda ne to wannan wa'azi za a ma sai ce to ba haka ba ne ba za a ce ya zama kafiri ba tunda takalidi ne ba takalidanci ya yi ana ganewa to wannan sai a fahimtar da shi hal huwa jahilu. ko kuma in an faɗa sai ce yi ah, ban sani ba hakan kaburci ne kaburci ne ai suke inna lillahi astaghfirullah ba ba ka ce haka burta ba don rashin sani ne an gane wannan hal huwa gababanun ranka ya baci ya bukata cikin maganganu da yake yi har ya faɗi wata kalma mara kyau sai bayan ya ba za a ce ya yi ridda ya yi ridda ya yi ridda in ya nutsu ka ce wai ka san abin da kake faɗi ke da sani na na faɗi da sani na to shi kenan ce me ya faru ce har ka za ka ce farce subhanallah wallahi ban san san da na faɗi ba ba haka nake nufi ba to wannan ba za a dora maka kalmar kafirci ba an gane wannan fala yukabu alaihi bi ridda duk wanda ya samu uzuri irin waɗannan ba za a dora mara cewa ya yi ridda ba ma hazihi mawani'i inda an samu irin waɗannan abubuwan suna hana a ce ya yi ridda don yana da dalili amma ƙarara aka tuntube shi ta yi to wannan ya tabbata ya yi ridda قال المؤلف أنا بقى Mai tambaya yana kama shi assalamu alaikum malam muna da wani a masallaci ne hmm. muna da tabbacin shi ɗan ƙur'ani ne hmm. amma a cikin mu bai isa ya bayyana haka ba hmm. amma da ya je yana dawa akan wannan ta'akida ta to idan ya dawo sai ya shin za mu yi ba dai in ya dawo je mu baya bayyanawa ba eh. mu ba za mu yi aiki da abin da ya ba ma nan ba yauwa sai dai in ya bayyana wayansu sun zo sun ce gafa a wa'azi yake mana yana ce mana ba ruwansa da manzon Allah hadisai ƙarya ne to wannan kaga ba za mu yi shi sallah ba don duk mutumin da ya karyata hadisi ya kafirta ko yana sallah in dai har kace hadisi ƙarya ne kamar manzon Allah yana tsaye kace ƙarya yake ridda ce to ai an riga an samu hanyoyi da yawa an shigo cikin musulunci don a ɓata musulunci mutane a maida su kafirai su kuma ba sani ba kowanne da irin salonsu da suke shigo wa musulunci tun mutumin da ya zo da'awarsa kaga ta kauce wa kitabu wa sunna to wallahi ka tsorace shi ka tsorace shi akwai manufar da yake so ya haskaka maka mutum ya zo ya ce maka qur'ani zalla sai ƙarya ne baka isa ba ka gane qur'ani da zalla kawai zalla ka gane qur'ani ba malami to me yasa aka turo annabi ne sallallahu alaihi wasallam in dai za a rike zalla ai da bai zo ba sai a turo mana shi kawai ya sauko kowa ya dauka eh amma Allah ya aiko shi don me ya aiko shi li yubayyina hulin nas Allah ya aiko shi don ya bayyana wa mutane shi ya zo ya yi bayani kace a ya rike bayanin sa baka so ƙarya ne kai kawai za ka buɗe ka karanta ka gano sai ka ga mutum ya ji yana ɗaukar fasara Qur'ani zalla gun wanda shi ma zalla to yadda za a fito da ma'anar ba tarihi baka san baka ɗauko hadisan da suka nuna tarihin saukar ayoyin ba baka ɗauko hadisan da suka nuna tarihin rayuwar annabi da sahabbai lokaci kaza ga yanda aka yi ayan nan tana magana ne a kan muhawara kaza da aka yi tsakanin wani da wance ko tsakanin kowa da wani wannan lokaci kaza ne aka yi abu kaza sai aya ta zanko baka san wannan ba yanzu zaka gane qur'ani Ƙur'ani nan fa tarihi ne na rayuwar musulunci dungurungum a ciki kuma duk sanda ayoyin suka sauko ana sane da abubuwan da ya sa ayoyin suka sauko lokaci kaza an yi kaza an yi kaza kace wannan ku rike kariya ne duk wata maganar wani ƙato ba ruwanmu da ita manzon Allah ma wai ƙato kaga wannan riddace, ce mutum ya ce maka ba ruwansa da hadisi muguwar aƙida ce kuma idan ta ratsa mutum kayi kayi ba zai bari ba kamar arnan farko wallahi kuma har ka ga mutum yana jijjiga kai wai shi ma har wa'azi zai wa wani ka ƙayyata annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce za ka mun wa'azi har in yadda eh ai duk wanda ya raba kalmar shahada ba musulmi bane la ilaha illallah dole sai ka ce Muhammadu Rasulullah to kai fa ka ki manzancin manzancin sa bakka so kai da la ilaha illallah amma ban da Muhammadu Rasulullah kuma in an zo abubuwa kuma suna faɗin haka to me amfanin Muhammadu Rasulullah na shaida annabi Muhammadu shine manzon Allah da Allah ya aiko ya zo ya yi ne ya koya wa mutane addini to me yasa ba za ka yadda ka koya daga wajensa ba ka ce za ka yi koyi da kanka eh yanzu ko a haka mutumin da yake da ya je ya yi karatu a gaban malami da wanda ya ɗauki littafi da aka fassara koyi da kanka ilimin su zai daidai koyi da kanka eh kamar mutumin da ya je tar da qur'ani da aka rubuta da bakin boko sai ka je na ce firata firatan lazina saboda babu ba an rubuta maka ta sai ce firata firatan lazina ga kuma fassara a gefe wai shi ya ba ya je gun malami ba kawai koyi da kanka zai koyu za a yi kwaci daidai za a yi kwaci daidai wabillahi tawfiq don haka ɗan uwa musulmi addinin musulunci yanda yake da shine yanzu duk abin da a da yake addini shine a yanzu za a iya zama addini duk abin da yake a da ba addini bane yanzu duk yanda ka gyara shi ka kawo shi ba zai zama addini ba illa iya duk abin da a da ba addini ba ne yanzu ba zai zama addini ba to mu yi wa kanmu kiyamun laifi ta bahaushe mu shafa wa fuskokinmu ruwa gobara ce ga nan tana ta cinye gemman mutane to kai hattara da naka na na mm. yake suna da tabbacin haka shine ai nace idan ya tabbata a cikin bayani na nace in har ya tabbata har yana yi wa mutane wa'azi akan hakan akan abar hadisai abar hadisai to ai ya tabbata yanzu ya bayyana kansa makiyin manzon Allah ne to ina ruwanka da makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum bai bayyana kansa ba na amalu bi zawahir wallahu yatawalla sarair mu da zahiri za mu yi aiki tun da in ya zo gaban mu ga abin da yake faɗi da shi za mu yi aiki ba ma cewa ya yake yi akwai abin da ya gore yaushe ka keka ka gani sahabi ya kashe wani aka zo aka ce ya aka yi ya ce ya faɗi la ilaha illallah sai ya kashe shi ya ce ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi ya ce to ai ya faɗe ta ne don taƙiya don ya kare kansa ya ce ai da sai ka tsaga zuciyar ka shiga ka duba tukunna in ka ga eh haka ne sannan ka kashe shi eh yace har ka ga zuciyarsa ka gane ba don Allah yayi kalmar shahada ba yace to ya za yi da kalmar shahada sana ranar gobe kiyama sahabin yace wallahi har na kwammace da ma yanzu ne zan musulunta to mutum idan har yana ɓoye abunsa can yana yi to sai ku yi aiki da abin da yake na fili in kuma ya bayyana to shi kenan sai ku yi aiki da zahiri an fahimci wannan ne magana sama da ka kauda mu daga layin da muke kai kenan bari tukunna sai in an gama tambayoyi akan aƙida sai mu rufe da naka don sai a mantar da mu to kaga gado kuma ai wannan bari ku kunna mu gama gyara aqida eh to ila kun kare na'am na'am na'am sun eh eh a wannan na tsafi ne ai wa zai ci kayan tsazi ai in aka yi kai ga yin wani sharaɗin da ba na Allah ba duk yanda aka faɗi kar a kaya eh kasa wannan kayan tsazi ne wa yake karantar da irin wannan boka ko wanda ya je gun boka kuma kafiri ne kad fara bima unzila ala muhammadin to yankan kafiri ana ci mun karanta yanzu in mutum ya yi ridda ya zama kafiri ba a cin yankansa don haka yanke yanken bokaye karkace musulmi ya yanka ka ƙi yaushe musulmi a gaban boka musulmi bai zuwa gaban boka bari ga muku amma ko gona yawa mana ehe na'am wani da dabbobinsa eh a ya riga ya gama fitarwa sai dai idan da ya fitar din ya yi sakacin badawa amma kafin gari ya waye ya bayar sai ya ba su ya ce to amma sun kamu da rashin lafiya sai ku san yadda za ku yi fa eh, eh. kai maza maza ba ka san yadda za ka yi da ita ka ga dai yadda take eh. amma idan da ya gudda su din maimakon ya bayar sai ya yi latti akwai malaman da suka ce in suka mutu sai ya biya in aka sace sai ya biya amma idan bai yi sakaci ba ya ware kafin ya miƙa sai aka sace kafin ya miƙa suka mutu ya fitar na'am wai mutumin da yake da gunki a jikinsa irin wannan ne ake nisantar yankansa gunki ne karka ji shakka komi gunki ne yau gunki ne don wai kariya ne zai kare shi dunkulin nan zai kare ka fatar gawa da aka naɗe ɗin ka shi ne zai kare ka wanda aka cire fatar aka naɗe ma ya mutu eh? wanda suka ɗan yi filafa a kai wanda ya rataya ƙur'ani ayar ƙur'ani to anan ne wasu malamai suka rabu su dan masauri suka ce mu a zamanin mu ba ruwan mu da laya amin alqur'ani hiya amin gairi alqur'ani an gane to anan an samu kilafa ba za ka ta shi ba kai tsaye sai dai in an buɗe layan an ga haddar lissafi a ciki an yi hatimi an yi hudu biyar takwas tara eh an yi hoton maciji an yi hoton baro uwa uba hadda mm. to wannan kam wannan gunki ne amma ban da qur'ani ma an yi khilafa ana shi kam an karhanta ka gane ko sai dai idan da aka yi shi na qur'anin din an sa masa wasu sharuɗan da suka saba ana fahimta yawa shi ba a ce ba wai an ce ka je ka yi na ƙur'ani ba shi qur'anin an ce ka roƙi Allah da shi ba wai karata ya ka je kai ta shiga ban ɗaki da shi yi ta zama da najasa da jikinka da qur'ani a jiki kai ta wasa da shi nan ne illar ka za ka taso na tabbata ko mai guru da laya da shi da layunsa yake tsugunawa kashi hmm. an rubuta suratul fatiha ka je kana kashi yana jikinka kana jima'i yana jikinka eh yayi an girmama ƙura'ani to illa ne ko na ƙura'ani ne illa ne don ba za ka tsare shi ba ba za ka tsare shi daga samun illar najasa ba balle kuma aka ce ba da ƙura'ani ba ne surkulle ɓawon icce kaza ne da baƙin zare tukkan makaho eh wai wai zaren makaho eh, ne ya kaɗi ba eh kaɗin makaho a ke ko yawa mana kada man kaɗi da to ai tukan ma akwai wanda ake ba makaho ya tukka da hagu kuma tukkan ma da hagu eh malam Musa da yake kila ko ka san ka dina ya fito eh wani yake yake ku wai mu katsinawa har mu zo ina wani wa'azi da abin nan ku ka katsinawa ne ba eh. na ce a ah, to in mu katsinawa ne wai ce a to akwai wanda ya yi ku a tirai Kake to yoyo ko babana ne yake ai ba kyau aka ce ko <laughs> ba kyau ai aka ce ko ku shi kenan don katsinawa suna yin yana da kyau ba kyau

eh ai dabbobin da motoci suke bugewa inda ga fuf da yanka bane ka dabban nan mu yanka ta eh a mu yanka ta to sai a yanka ta yi amma ba wai daga kif sai wuka haka ake yi ba haka ake yi Ta gane domin in aka yanka ta ta san an yanka ba to bayan kan ne ya kashe ta ba wuka abin nan bugun ne don cewa yi illa ma zakaitu sai wanda kuka tarda da rayuwa kuka yanka to ala kulli halin da waɗansu malaman sun ce inda ragowar rayuwa aka yanka to a ci ta mutu <laughs> eh, na'am Allah ya yanzu idan na ɗauko ƙur'ani a cikin gafakka yanzu guna in kashi don yana cikin fata eh <laughs> to aya duk aya ƙur'ani ce shi ma ƙura'ani ana sa shi cikin gafakka eh ba fata ba ne to shi wannan kawai sai shi ne kawai da aka ware shi a rena mar a naɗe shi a ce ai kashi ba komi hmm? wulaƙanta ayar ƙur'ani ne eh, in har ka ce sai ka yi ƙoƙari ka cirewa na'am to alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana na'am a wannan ai kai muhammadu ne kai muhammadu kai ba muhammadu rasulullah ba ne ka gane ko yawa muhammadu rasul yanzu don na ce maka alhaji muhammadu sai mutane su ce sallallahu alaihi wasallam to ba da da kai muke ka gane yawa da kai muhammadu din muke ba wancan ba ka fahimta yawa kamar yin ake mu abubakar ba wancan ba ne wannan ni ne abubakar ɗan sa'idu ake nufi an fahimta ko yawwa don an ce hudu da annabi hudu ake a hudu wannan bahaushe an gane wannan yawwa yana da kyau haka wa'yansu suke gani wai in ka bugi mai suna Muhammadu kamar ka bugi annabi Muhammadu wani ne yake wa in ka zagi mai suna Muhammadu kamar ka zagi annabi Muhammadu ba gaskiya ba annabi Muhammadu daban wannan daban an gane yawwa don abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai watakila wannan din ba kansa yake ba ma amma kuma ya ɗauki sunan ana kiransa da shi an gane yawwa to amma kar kake yawan ɗaukar muhammadu ka kaza kaza kaza ko da ba wancan ɗin bane ne girmama sunan dalilin asalin mai suna. in mm, an banci wannan yawwa to amma ba gadon zamu dafa ba ba a raba gado da shi ba yana da ransa ba za a raba gado da shi ba za a raba gado da shi dukiyarsa kuma rika kula masa ana ciyar da shi ciki ana tubatar da shi ciki ana kama masa magani ciki idan Allah ya warkar da shi mallaki hankalinsa a maida masa in ya mutu kuma masu gado ba su gada ka gane yawwa sai dai ba za a raba a ɗauka a bashi ba sai ku bashi kayan ka shi ya siyo in kuka yi haka kun yi barna ku za ku rike maka ku rika kula maka kuma yana da dukiyar a hannunku kar ku bar shi cikin ainihin girgiza kama mahaukaci da kuɗi yawwa ko kalare ka ɗauka wa kanka ladan sai a masa sabulu a masa wanka ka ba shi sutura mai kyau ya sa in ya bata a sake gyara masa da yana da dukiya an gane ko a tsare shi a gida kar a bar shi yana yawo a bola ga kudinsa a rika saya mar abinci ana bashi a tsare shi cikin gida kar a tona mar asiri ya zo yana yawo tsirara in haka yi haka ba a yi masa adalci ba tun daga kudinsa an gane na dare yana yi kana eh. za ka bayyana sallah eh za ka bayyana raka a ƙarshe ka samu haka malamai dai mafiya rinjaye suka faɗi yawwa da ya kubuce maka shi za biya haka manzo Allah ya ce ka biya abin da ya kubuce maka kaga raka'a biyu na farko ne suka kubuce maka to su za ka biya raka'a ƙarshe ita ka samu tare da liman akwai waɗanda suka faɗi fin haka amma wa'yancan su ne suka fi dai ka fahimta sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، درسي ذاك gabatarwa a في هذا